hanyar da za ka ga sirrin budurwarka ko abokinka na ya sunsa ku kasance da gidan tv na yasgal tv da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya mana subscribe kuma ya yi like ya share shi ya burge mana shi ya burge shi ya mana like a yau za mu kawo muku wani application mai kyau wanda ba ku san shi ba wasu sun san shi sai wasu san saboda application ɗin mai kyau ne kuma za ka iya yin abubuwa da dama da shi na gode kun ga wap ɗin na wannan wanda muke taɓa to shine wap ɗin wannan to in kana buɗe shi haka ya nuna ma haka a cikin shi zaka inka ganin chatting din mutum yawa in ya nuna ma haka zaka iya ganin chatting din mutum kuma duk chatting din da yake da ka shiga whatsapp din shi duk zaka iya maida to wannan wannan wanda aka rubuta wap setting din nan wap wannan whatsapp wap din nan shi za ku shiga kuna shiga in kuka yi connecting din to duk zai nuna muku har chatting Assalamu alaikum sunana Yasir Sani ku kasance da gidan Yasgam TV da Allah duk wanda bai mana subscribe ba na mana subscribe a yau za mu haɗa muku wani application wanda za ka iya kallon chatin ɗin mutum ko budurwarka ko abokinka ko ɗan uwanka to yanzu za mu haɗa application ɗin yanda za mu koya muku yanda za mu haɗa application na farko za ka je play store ka ɗauko whatsapp waf suna application ɗin whatsapp waf in ka je ka ɗauko shi kai wannan din shi za mu aje abin shi a description din mu za mu aje wap din a description din mu duk wanda ya hau description din mu zai ga wap din to yanzu za mu fara hada application din misali in ka ɗauko shi haka ka gan shi nan already wannan shine application din wannan wanda nake taba da ka bude shi haka zai gama budewa to wanda kake so wanda kake so ka ga whatsapp din shi to da ka bude whatsapp din mutum haka bari nuna muku yadda za ku yi ku buɗe in ina so in ga whatsapp ɗinka to kun ga yadda application ɗin zai buɗe bari in yi connecting bari ya gama buɗewa ku ga already kun ga yadda application din yake buɗewa to ya za in yi connecting in ka ganin chatting din mutum to bar ga wata waya na zan yi connecting da ita to bari ku gani yanzu in na yi connecting za ku ga chatting din mutum yanzu zan kamo bari ku gani in haska za ku ga ina haska chatting din wannan waye ya dawo na kun ga yadda za ku bude in kuka bude wayan ku haka to ka ga abin da za ku haska nan to yana kuna haska a wayan ku to kun gani yadda zai ba ku connecting ka gani yadda zai ba ku connecting kuna haska kun ga yadda zai ba ku connecting to kaga kuna haska akan wannan dan wannan hoton whatsapp din to zai baku ku connecting yawa kun ga da ya kama duk chatin din wancan wancan waye ya dauna to to ta nan ne za ka yanka ganin chatin din mutum ko budurwarka ko abokinka ko dan uwanka to ta ya za ka yi ka bi haka dai na ce muku sabki za ku sabke wani application ne wannan whatsapp whatsapp to wannan application din da shi za ku inka ganin duk satin din da yar uwarka take budurwarka take da kai connecting in kuma baka so ya yanke in kai connecting din in baka so ya yanke kawai ka bari sai lokacin da take online tukun ka bude network din ka bude web din sai ka duba whatsapp ɗinta kaga tana online tukun za ka buɗe shi dan in ba ta online in ka buɗe shi connecting ɗin zai yanke amma in tana online kana buɗe shi kawai zai yi connecting kaga chatting ɗin da take to bari yanzu mu nuna muku yadda za ka bi kana so ka yi sikanin ɗin wap ɗin misali barin nuna muku yadda za ku yi yanzu misali in kana so ka yi sikanin ɗin shi wannan misali kamar whatsapp ɗina ne kawai za ka shiga kan dagugunan nan guda uku in ka shiga kan dagugunan nan guda uku in gb gare ka in process gare ka ga inda aka sa whatsapp wap na to da ka shiga nan zai baka wannan kyamarai to da ya baka inda za ka ɗauki hoton to da za ka ba shi umarni to kaga da ka ba shi umarni zai kawo ka wannan kyamara kyamara to bari nuna muku bari nuna muku ɗazu na nuna muku wannan kun gani wannan whatsapp ɗin to shine muka ɗauka wannan whatsapp ɗin kun gani whatsapp ɗin da muka ɗauka nan to bari nuna muku whatsapp ɗin da muka yi connect kun gan shi nan wannan shine whatsapp ɗin kun gani komai da komai gashi nan a ciki ga wannan group ɗin ga wannan komai da komai to bari ka gani mu haska mu haska whatsapp ɗin kun gan shi nan da muka dan haska shi to wannan shine whatsapp din da muka dauka in baka so ka yanke kawai da ka hau application da ka bari sai tana online ta bude kun gane da yanda za in kai da kun je kan whatsapp din ku in za ku dauki hoton kawai kan whatsapp web za ku hau kuna hawa ya nuna muku haka kawai za ku danna ok get it dinnan da kun danna shi zai haska kan whatsapp din kawai da kun haska haka kun ba dama kun dan haska haka in ce da kun haska haka to shi kenan da kun haska haka amma sai kun ɗauko application ɗin shi application ɗin kuka ɗauko shi zai nuna muku wannan hoton whatsapp ɗin da na nuna muku to da kun shiga nan za jikin application ɗin zai nuna muku kamar irin yadda kuka yi connecting na wannan whatsapp ɗin na gode da allah duk wanda bai mana subscribe ba channel mu ya mana subscribe